بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رسالة سادوا والنرانا لهدي دمكي كرنت للتافينا أمدة الأحكام يوم شاتر قوة جمادة أولى تشكر دوليا ددري hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai da talatin da daya ga watan uku ta shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya a za mu tashi a cikin babi muna cikin babi na kitabul hudud babi da yake bayani akan haddi hadisi na 348 za mu tashi babi kitabul hudud <clears throat> wato haddi a mu na wannan babi an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annahu qala daga abdullahi dan umar allah yarda da su da shi da babansa umar bin al-khattab radiyallahu anhu أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتو يهودا واسن زوجين النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا suka zo suka sami annabi sallallahu alaihi wasallama suka kawo ƙara a gaban kotun annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wata mata da wani namiji daga cikinsu su yi zina yahudawa dukansu mace da namiji sai suka ce bari su je wajen manzon Allah faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake tambayansu ma tajiduna fit taurati fi sha'anir rajmi me kuke da shi a tauranku abin da ya shafi jifa ga wanda ya zina ko kuma me hukuncin mai zina a wurinku wanda ya zina a taura faƙalu sai suke faɗi nafdahuhum za mu kunyata su sa'an nan wa yuladuna a masu bulala sai suka ƙi faɗin abin da ke cikin littafin su na jifa suka ce kawai kunyata su za a yi za a yawo da su a kasuwa a mutane a nunnuna su sa'annan a ɗan musu bulala a sake su قال Abdullahi bin salam akwai wani sahabi da ake kira Abdullahi bin Salam wanda ya san littafin at malami ne na yahudawa kafin musuluntansa ne wanda aya ta sauka kansa wallazina الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن مكباس التوراة للتافي سنسن النبي للتافي kamar يد سكسن يا ينسو shine yake faɗi a lokacin da na ga annabi sallallahu alaihi wasallama na na gane shine annabin Allah wanda aka yi mana kaya mana sifofinsa a taura na gane shi ne na san shi kamar yadda na san wannan ɗana ne na gane wannan annabi ne sai ce kai na fi gane ma wannan annabi ne akan ɗana don ɗana ban san abin da matana ta aikata a bayana sai ce yaƙinin da ya ba shi annabi ne ya fi yaƙinin da yake da shi a wannan ɗansa ne ya musulunta to ya a attaura sosai to yana zaune kusa da su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan musulunta to ya musulunta da farkon cigowan annabi sallallahu alaihi wasallam madina ya musulunta ana kiran shi abdullahi bin salam bin haris al-isra'ili dan isra'ila ne ba yahude kuma ya musulunta ya son baibul ya san attaura ya son duk littafin da suke malami ne to yana nan sai ce inna fiha ar-rajm sai ƙarya suke ya manzon Allah a cikin at-taura akwai ayar da ta yi magana akan jifa fa'atu bit taurat sai suka je suka dauko at-tauran fa nashruha suka bude fa wada'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajm ɗaya daga cikin su ana kiransa wato daga cikin su yahudawan abdullahi bin suriya suriya bisadu ba suriya bisilu ba sai ya sa hannunsa a kan ayan da take magana a kan jifa sai ya karanta kafin da kuma baya sai ya sa hannunsa shine abdullahi فوضع أحدهم يده ala ayatin rajmi? sai ya sa hannunsa a ayan da take magana a kan jifa fa idza fi a qara'a a qablaha sai karanta ayan da ke kafin wa ma ba'da da ayan da ke baya sai dora hannunsa haka ya ɗauka ko annabi sallallahu alaihi ba zai iya gane ko shi wannan abdullahi bin salam ɗin ba zai gane ba fa lahu abdullahi bin salam sai abdullahi bin salam ke gaya masa irfa a yadda ka ɗaga hannunka mu gani farafa yadahu sai daga hannunsa fa fiha ayatul rajim sai gashi a taura akwai ayan jifa aka karanta ta faƙala sai shi mutumin yake faɗi sadaka ya muhammad gaskiya ne ya muhammad akwai ayan jifa fiha ayatul rajim a taura akwai ayan jifa fa bihi man an-nabiy sallallahu alaihi wasallama farujima sai na nabi umarni a jefe su yahudawa ne mace da namiji qala in ji mai roito hadisi ke faɗi fara'aitu rajula yajnahu alal ya yaqiha al hijara sai na ga namijin na yana kare matan daga jifa kafin shi ma yana kare ta wato yana kokari ya kare macin tunda ya ga za a kashe su to tausayi sai ya kama shi na wannan macin sai ya dinga kare ta daga wannan jifan aka dai jefe su har suka mutu dai su bidon dukkan su su yi aure abinda hadisi ke karantar da mu cewa mutanen da koda ba addinin musulunci suke ba in suka zo hukunci wajen alkali musulmi zai musu hukuncin da musulunci In suka sai su yadda ya musu hukunci zai musu hukunci da abin da musulunci ya tabbatar sa'annan su kuma sun sun akwai wannan jifa a tauransu abin da yasa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sauki suke nema suna dauka sun dauka addinin musulunci ba maganan kisa to suka ce bari su bar taura zo wajen annabi da ya dawo madina kwanan nan kila shi sa akwai tausayi akwai sauki akan abin da ya shafi jifa na zina bari mu kai hukunci gabansa mu bar littafin mu to annabi kuma sai ke tambayan su me yake a cikin littafin su sai suka masa ƙarya to aka duba aka gani akwai ayan jifa shine Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama fa in ja'uka fahkum bainahum bil haqqi ko bil adli idan suka zo maka kai hukunci tsakanin su da gaskiya in har suka kawo ƙara gaban annabi to an ba annabi dama ya hukunci da alqur'ani to sannan kuma sai nuna littafin su ma abinda ke alqur'ani shine a cikin littafin su to sun so su ɓoye su bar littafin su su zo ma annabi yayi musu hukunci da musulunci zai ce kila a jale su a musulunci ba sun cewa a ƙur'ani ma akwai wannan to kaga sai suka zo suka kama kansu ko da da qur'ani za a musu shi ma jifa ne za a musu in tauran ma aka koma jifa ne shi ma to suna so su yi ma addinin su wayo yanzu su sakule su bar addini nasu su koma wani wuri to da suka je aka ce a koma littafin su kuma sai suka boye wannan aya wannan ya nuna kuma wato ɗabi'a irin na ba yahudi har abada boye gaskiya yake yi duk inda ya son gaskiya bai yadda ya bayyana da ita don munafunci ne suka yi suka zo ma annabi za su munafunci addinin su da malaman addinin su suka zo kuma aka ce su kawo littafin su shi ma nan za su munafinci annabi shi kansa kaga yana daga cikin ɗabi'a kuma na hude munafinci kullum shi ma to sai aka Allah ya tona su to aka yi musu wannan hukunci wannan hadisi shi shine abinda yake nuna ko da mutumin sannan kuma ko da mutumin da ba musulmi ba in yi aure aure ingantacce a addininsa to wannan aure yana sanya shi ya zama muhusini in har yayi zina ya zo hukuncin da a musulunci za a jefe shi ko suna kan kafircin su don auren da suka yadda da shi ana kiransa aure ne sahihi a addinin su don suka aikata wani abu mace da namiji dukkan su za a jefe su ko da ke a addinin musulunci wannan auren da suka yi ana ganin sa aure ba tunda ba su yi a musulunci ba to ba wai dole bane sai an daura ma mutum aure a shari'ar musulunci kafin auren ya zama mm, katange shi ya mai da shi muhsin iya zina yahudawa ne a ƙarƙashin addinin yahudanci suka ɗaura aurensu amma tun da musulunci ya zo kaga ya share duk waɗannan shari'u nasu to kuma da suka yi sun riga sun aure aka zo an tabbatar da jefe su za'ayi. za a yi to hada ko da wanda ba musulmi ba bai ma da addini tare da matansa iya je yayi zina to in har ma aure ne ya zo hukuncin alkali za a jefe ba za shi yayi auren sa na kafirci ne ba za a yi hukunci da shi ba an gane abinda wannan hadisi ke nuna mana shi ma kenan don kamar yadda malamai suka ce innal ihsan laysa min sharri ihsan sharrihu al islam ta kasance mutum katangagge ba sharadi ne kasance musulmi ba ko ba musulmi ba zai iya zama katangagge in har yayi aure sa'annan kuma su kafirai yana nuna duk wani hukunci na addinin musulunci su ma ana musu an ana umurtan su da wannan hukunci aikin da ake yi na ibada na yau da kullum su ma ana mukaɗaban su da shi in ba su yi ba za a azabtar da su akan kafircin su akan kuma barin ibadan da suka yi ba su yi ba wanda Allah yana umurtan su su yi wannan an gane kenan azaba biyu za a yi mutumin da bai yadda da addinin musulunci ba azabar rishi yadda da addini azaba kuma da bai yi wannan bautan da ake yi a cikin addini ba barin sallah za a azabtar da su akan sallah sannan a azabtar da su akan kafirci kuma an gani? na'am ana na'am na'am na'am a yanzu na'am jifa ne na'am na'am a yanzu na'am na'am na'am na'am a jefe shi har mutuwa na'am na'am ya gaya musu cewa littafin attaura jifa har mutuwa na'am kaga zai kasance a cikin injila ma akwai kenan wannan magana wanda bai da eh na'am ya abin na ya wannan aqida irin ta shi'a kenan su ma eh to su ma shi'a suna da wannan aqida. wai sai wanda bai taba zunubi ba sun ce wani ya taba yin zina a zamanin aliyu radiyallahu anhu kenan sai aka je da shi za a jefe shi shine sai aka zo aka haƙa rami za a abin nan sai aliyu kira jama'an sa gaba ɗaya na mutanen sai ce to wanda zai fara wanda duk bai taba zina ba ya zo shi ma ya jefe shi mutane suka yi tawasiya suka sai suka bar iya aliyun kawai shi kadai su a wurin su wato daraja ne ga ali amma kuma ba daraja ba ne a ce duk mutanensa mazinata ne sai shi su wai to su ma suna da wannan aqida yan shi'a su ma ba maganan jifa suna ganin wai umar ne ya kirkiro wannan abin a wurin su kaga dubi hadisai da suke tabbatarwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to suna so su nuna wai darajan ali tun da ya faɗi wannan shi kadai ya tsaya shi kadai ne mutumin kirki mutanen su kenan duka kaga yanayin mutanen mutum haka ji ma to ba su san suka bane ga shi aliyu ashe duka mutanen da ke tare da ali ba wani mutumin kirki da bai taba zina ba an gane abin a zamanin sa lokacin da ke khalifanci to kaga shi ma kansa suka ne ga shi aliyu wanda ba su gane ba to su ma suna da wannan aqida shi'a to yahudawa nasara su ma suna da wannan aqida kenan wanda zai jifa sai wanda bai taba yi ba kaga kenan sai ce daga karshe za a kyale shi eh ko daya ba <laughs> na'am to kenan daga nan su ma shi'a suka dauko wannan aqidan tasu mafiya da gama shi'a da kristanci ko da yahudanci tare suke tafiya in kuka ga bukin da suke yi ranakun abin nan ashura da na bakin ciki ana ta ji bugan dukan baya da sarƙa da suka sare kai za ga yahudawa na ga shekarar da ta wuce an nuno aljazira su ma suna da nan ranan da suke haka akwai wanda taba gani wannan na yahudawa eh akwai wanda taba gani na'am na'am suna faffasa abin nan yawwa to shi'a ma suna yin wannan suna faffasa kai suna dukan jikinsu da abin nan sai naga su ma daga nan suka ɗauko wannan addini za ka ga tare ke ba bauta ba Allah da irin wayannan abubuwa na'am عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أو قال امرأة اطلع عليك بغير إذنك فهضفته بهسات فقأت عينه ما كان عليك جناح وأن حديثي دغا ابو هريره رضي الله عنه annabi النبي صلى الله عليه وسلم يا فدا قال لو ان رجلا ce wani mutum aw qala imra'an da rajulan da imra'an duk maanansu su daya ba imra'atan nan mace ake nufi ba ce kaman likulli ri'im ma nawa ko bi hasbi ri'im min ash-sharri ay yahqira akahu muslim to wannan shine da ce rajulan ko imra'an duka a ma'anansu daya mutum kenan namiji ya shiga mace ta shiga ba wai ana nufin aka ce rajulan ana nufin namiji particular irin namiji haka banda mace ana nufin mutum kaman a ce inimru'un halaka kaga in wani mutum ya mutu to ba wai ana nufin miji kawai ba ko mace ma tana ciki to haka rajulan to law anna rajulan aw qala imra'an wani mutum ittala alayka ya leka maka gida misali bi ghairi ka ba tare da izininka ba sai ga mutum kawai akan katanganka yana lege kai kuma akwai dutse kusa da kai sai ka ɗauki wannan dutsen fab sai idonsa sai ido ya zube fahazaftahu sai ka jefe shi bi hasatin da dutse fafaqata ainahu sai ka zubda idansa ka fasa masa ido ma kana alaika juna annabi sai baka da laifi shine mai laifi don shine keta alfarmanka yanzu an gane idon mutum yana da alfarma mutum ya zubda ido mai ya kamata zai biya jiya cikakkiya ko to ko kuma shi ma a cire masa nashi wal ainu bil ain to yanzu wannan ya keta alfarma na wani to sai idan sa ya zama bai da kuma wata alfarma ko an zubar da shi ba za a biya komai ba shi ya sa malamai suke faɗi hannu idan aka yanke ma mutum hannu cikakken diya za a biya ko lokacin tana da daraja ta mutunta kanta sai wani ya yanka sai abin nan a biya diya cikakkiya ko amma idan ta je ta yi sata fa rubu dinar dubu goma sha wani abu shine rubu dinar ta kaskantar da kanta sai a yanke ta don rubu dinar wanda da za a biya ta ragumi dari. an gane lokacin da ta riƙe kanta ta girmama kanta dubi yadda aka biya ta raguma nawa ɗari da ta kaskantar da kanta fa ta saci bai kai raƙumi ba dubu goma ya kai rabin raƙumi ɗaya ko rabin raƙumi yanzu sai a yanke ta shi ita ma an gane abin to shi yasa wancan mutumin ya faɗar da alfarman idanunsa don bai kamata ya leƙa a hurumin wani ba ba tare da izini ba to sai ya leƙa hurumin wani shi kuma wani sai ya ɗauki dutse kawai sai ya jefa ya jefe shi sai ya zubda ido to ba zai biya diya ba shi idonsa ya zama banza kenan wannan hadisi ingantacce ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to kaga shi yasa a kiyaye a arab mutunci na mutane da kuma dukiyoyinsu da hankulansu da addininsu abu ne wanda addini yake ɗaukansa da muhimmanci sosai ana kiran su ad khamsa wanda ko ina mutu yake a tsare masa waɗannan to idan har wani ya ki tsare maka wannan kai masa wani lahani akan wannan ba za ka biya diya ba an gane wannan abin da hadisi ke nuna mana kenan inda mutum zai maka wani abu ko ya leƙa gidanka ko ya shigo gidanka ba tare da izininka ba ba ka neman ma ka ce masa ka nemi izini a gare shi ko ka ce mai tafi kawai dutse kawai ɗauka a jefa masa ba wani abu abin da za a iya yi wannan yana nuna kenan dole ne mutum ya kiyaye alfarman dan uwansa musulmi ko da ma ba musulmi ba kiyaye shi ma alfarmansa sannan kuma lokacin da bai kiyaye alfarman wani ba to in wani ya taba naci kuma to ba wani abu ya tafi a banza kenan an gane amma ya kiyaye nashi wani ya taba mai nashi to dole ya je biya shi an gane wannan wannan shine abin da hadisi ke nuni kenan a babi na gaba shine babi da yake bayani akan haddi na sata ko haddu sariqa babu haddu sariqa ma ma'ana as-sariqa shine al'akhadhu khufyatan ka karbi wani ka dauki wani abu a boye shine sata da lugar larabci ko ka je ka shiga wani wuri da ba a yadda ka shiga ba wuri a kulle ko kuma abin nan shine abin da ake kira hirzi ka je ka dauki wani abu abun kuma ya zama mai alfarma to shine sata amma a shari'a shine akhadhul mal al muhtaram al nisaban wa ikhrajihi min alhirzi shine ma'anan sata ka ɗauki dukiya mai alfarma kuma wanda ya kai nisabi ka fidda shi daga hirzinsa hirzi shine tsari inda ake zaka dukiya kowace dukiya tana da wurin da ake ajiye ta wannan nan ne ake ajiyanta ba za ka shiga gidan mutum ba a falo a kan kafir ko a kan tebul na sinta tebul din nan ka ya aje kuɗi a wurin kogol ko wani abu ko nan ba hirzin su ne amma in ka shiga za ka ga TV ko me tsadan an aje ta a wurin ko sa'annan su komi dai za ka ganci a wurin su kuma TV a nan falo nan ne hirzinsa. to in mutum da zai shiga gidanka ya je shiga falo ya dauki tv wanda tv ya kai nisabi ya fidda ita daga falo to ya shirya tv daga hirji wurin da ake tsare tv to in ya fidda ita aka kama shaidu suka tabbatar za a iya yanke hannunsa amma inda kuɗi ne za ka aje a irin wannan wuri ya zo ya ɗauka to kuɗi ba hirjin su ba kenan kuɗi a ko ina ko a ɗakin kama ba kan gado ake aje su ba ko a gado ake aje su babu sai an samu wani wuri ci kama wurin ma sai an kulle to ya je ya fasa wannan wuri ya cire to shine hirzi na kuɗi kowane dukiya akwai hirzinta kaman shanu su kuma a wurin da suke kwana a nan shinge in ya shigo har wurin ya kama to ya kama su a hirzi amma in ta je ta fita gefe can da daddare ta fita ya je ya kama ta ba a hirzi ba ko akuya tana kiwo cikin gari ya je ya kama ba hirzinta ba ne sai da dawo inda take kwana nan ne ya zama hirzinta to kowane dukiya yana da nashi wurin da ake in an sata a irin wannan wurin ne ake yanke hannu shi yasa sosai a son wani irin dukiya aka sata kuma a ina aka saci wannan dukiyan kafin a yi maganar yanke hannu an gane sharruɗa wajen guda shida sai sun cika kafin a yanke hannu mutum to shine haddi na sarika ɗin kenan da ake yanke hannu in aka saci na farko a ɗauki dukiya muhtaram mai alfarma dukiya muhtaram shi ne da za ka iya daga musulunci ayyadda ka sai da shi ko ka mallake shi inda zai je ya samu tuli-tuli na wiwi ya sata ko da ya kai miliyan ɗaya ba dukiya ba ne muhtaram ba yadda musulmi ya sai da wiwi ba ko ba za a yanke ma hannu wanda ya saci wannan don ba malum muhtaramun ba ne ko kuma ya je kayan waka kayan kade-kade ya ɗauka ya sata shi ma ba dukiya ba ne muhtaram a musulmi ba yadda ya mallaki waɗannan abubuwa har ya sai da su ba ba za a yanke masa hannu ba ko kuma ya je ya ɗauki fimafimai irin na banza na baza ya sata ko duk ko ko ta a valu dinsa ya kai miliyan ba za a yanke masa hannu ba dukiya ba ne muhtaram ba yadda musulmi ya mallaki wannan abun ba na farko ya samu dukiya muhtaram wanda yake dukiya ne mai alfarma da aka yadda musulmi ya yi tasarrufi ya mallaka ya sayar an gane to kowane irin dukiya kuma aka sata ta hirzi to sai kasance dukiyan kuma a cikin hirzi aka ɗauke ta a wurin da ya kamata aje kaman a masallacin nan yanzu wannan amplifier nan ne hirzi dinta in mutum ya ci har nan ya ɗauke ta to ya ɗauki amplifier daga hirzi an gane abin to kaga za a iya in ya fitar da ita sannan na biyu ya kasance ya fitar da shi daga wannan hirzin inda zai rungumo tv na falo ya zo falo yana ƙoƙarin buɗe gate da sai ka kama shi a iya wurin ba za a yanke mai hannu ba saboda fidda shi daga hirzi ba tukuna to sai ka karbe kawai abin nan dinka a kai shi ko gaba alkali a yi mishi kunci ta'azir za a masa amma ba kai ga haddi a yanke masa hannu ba saboda ba fidda shi daga hirzi ba har yanzu tukuna an gane sa'annan shi dukiyan da za a sata wannan na uku kenan ko ya kasance ya kai nisabi nisabi shine rubu'u dinar wanda shine nisabin zakka sadaki dubu goma da wani abu dai haka ko ana sawa a irin kalandu din nan nisabi na me ainihin minimum din sadaki yanzu dubu na goma da wani abu ko tara da wani abu ko kusan dai goma ba kaɗan to mu ce dubu goma to dukiyar da za a sata sai ya kai wannan dubu goma din kafin a yi masa wannan haddi na yanke hannu sa'an nan kuma ya kasance an samu wato shaida shaidu tabbatar da sata ɗin ita kuma tabbatar da satan tana tabbata ne da samun shaidu ko kuma da shi ɗin ya yi ikirari shi ya ɗauka sa'an nan ya zama babu shubuha shubuha shi ne mutumi ne abokinka wanda ka yadda da shi kuna shiga har ɗakinka ka abin nan ya shiga ɗakin ka wani sai ya ɗauki wani abu a cikin ɗakin ka wannan ba sa ɓarawo ha'in ake kiran shi mayaudari to ba za a yanke mishi hannu ba an gane ko kuma wata shubuha shi ma nashi irin wannan hansa da ya ɗauka wannan ya kai nisabi to kila nashi shi ma ya bata da yazo ya dauka shi ya dauka ya dauka nashi ne sai ya dauke laliba nashi bane kaga akwai shubuha a wurin yana ana ganin shi a ah, wannan hansa dina ne sai shi ai ni ma nawa ya bata irin wannan da na ga na dauka na nawa ne an gane wannan shubuhan za a iya kubutar da shi ko da ba nashi ba ya ya duba duk contact din ba nashi bane amma saboda wannan shubuhan sai a ba za a yanke masa hannu ba shine intifa'ul shubuhati an gane abin kafin a yanke masa hannu wannan sune sharuɗa guda shida ya kasance dukiyar da za sa ta dukiya ne mai alfarma sannan ya fidda wannan dukiyar daga hirzi sannan ya kai nisabi sannan kuma ya kasance babu shubuha sannan a samu a mai sunansa tabbatan ita sata ɗin ko sa'annan kuma me na shida eh eh a'a ba shubuha shine na shida kenan daga nan to in sharuɗa waɗannan suka shiga to sai a yanke hannun ɓarawo in ɗaya daga ciki waɗannan sharuɗa bai shiga ba ba maganan yanke hannun ɓarawo an gane to sai an so wannan kenan kuma shi satan ya tabbatar malamai ijma'i da alqur'ani sun tabbatar wasariqu wasariqatu faqad aw aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wannan shine hadisi kuma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya ba a yanke hannu sai mutu ya sashi rubu dinar fasa'idan abinda ya kai rubu dinar da abinda ya fi duka waɗannan su ne dalilan da ke tabbatar da a sa a yanke hannun barawo in ba samu ɗaya ba kamar yadda na faɗa ba maganan yanke hannunsa الحديث الخمسون بعد ثلاثمائة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنة قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمنه ثمنه ثلاثة دراهم a wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah yarda da shi yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun barawo wanda ya saci mijinna mijannin shine abunda za ga yan sanda in ana ko zanga-zanga suna rike wannan abun da suke rikewa suna kare kansu daga jifa ko wani abu shi ake kira mijinna ko wikaya abun kariya wani ya sace wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kimansa ya kai dirhami uku ko kuma e dirhami uku kuɗinsa ya kai haka in ka da dirhami uku shine zai baka rubu dinar din da abin da ya fi haka to sai aka yanke masa hannu wannan yana da cikin hadisai da ke nuna bara'u ya saci abin da ya kai wannan kima din za a yanke masa hannu in sata ya tabbata cewa ya sata din حديثي نقبة عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصائدا عائشة ترويتو دقاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا ينكي hannun barawo a kan abin da ya shafi ya saci da ya kai rubu dinar ko kuma abin da ya fi nisabin da za a yanke hannu shine nisabin zakka sadaki kullum suna tafiya tare sukan daga wata rana sukan sauka gwargwadon kima na zinari da kuma azurfa amma dai kullum mafi yawa dagawa suke yanzu dai ba abinda kusan a dubu goma kaɗan ne kawai babu amma duk abinda aka sata da bai kai haka ba to ba za a yanke hannun barawo ba sannan kuma in aka tsinci ma abinda bai kai haka ba wasu malamai suna gani ɗan kaɗan ne ba zai a iya ta'arifinsa ba don sun ce abinda za a tsinta a yi ta'arifin su shi ma sai ya kai rubu dinar din wasu malamai suna gani a haka din to wannan shine a wannan hadisi a malamai su yi saɓani wasu suna gani kamar zahiriya su suna gani duk abin da aka sata ko da naira ɗaya ne in dai sata ne da sunan sata to za a yanke hannun mutum su suna amfani da zahirin aya wasariq a bi ma jaza'an ba na kalan saboda Allah bai bayani a adadin abin da zai sata yawansa ko ƙarancinsa ba da su duk a wurin su nan aya suka ɗauka duk abin da mutum ya sata ko mai karancin sa in dai yayi sata ɗin a waɗannan sharuɗa suka cika ba fisga yayi a hannun mutum ba fisge daban shi kuma ana kiran shi annahab shi ma ba magana mutum hannu an gane mutu ya fisge abu ko kuma kwace tsoratar da mutum ya karbi kayansa nan ma ba a kiransa sata shi kuma hukuncinsa daban to haka fisge ma hukuncinsa daban sane ma hukuncinsa daban sata ita ma hukuncinta daban kowane yana da suna akwai annahab akwai al-ikhtilas akwai kuma ah, al-khiyana duka wannan suna kowane yana da hukuncinsa da malamai suke bashi malaman fiƙihu da sunansa da kuma hukuncinsa to in ya saci wa'annan sharuɗa suka shiga na sata ko da bai kai rubu dinar ba su a wurin zahiriya za a yanke masa hannu don sunansa sata ne da Allah ya ambata a Qur'ani kuma ya ce za a yanke hannu Allah bai faɗi yawansa ba kawai ya ce sata barawo da barauniya za a yanke masa hannu to su suna ganin inda an akwai bayanin ƙarancinsa ko yawansa da Allah ya yi bayaninsa amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani tunda an aiko annabi ne don yayi bayani abin da ke cikin alqur'ani li bayyana linnasi ma nuzila ilaihim kuma yayi bayani sai je ba a yanke hannu sai ya sace abin da kai rubu dinar da abin da yafi kaga shikenan shine fassaran ayan kenan wasariq wasariqatu din an gane wannan shine jumhurun malamai suke tafiya a kai wannan kuma shine daidai din don zahiriya mafiya kullum su suna amfani da abin da ya shafi zahiri na qur'ani ko zahiri na hadisi su a ruwansu da wani magana idan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kaza to suna daukar wannan yin wajibi ne ba maganan sunna ko mustahabbi ko da akwai wata gari na yace ku bar kaza wannan barin aikata wannan abun haramun ne a wurin su ba ruwan su da wata gari na ce makaruhi ko wani abu haka ko hani ne na tanzihi ba su da wannan bari bari kawai haramun ne yi yi wajibi ne to haka in Allah ya umarni da abu to shi yasa da Allah ya ce a yanke bara sanun barawa da barauniya to su ba su kula da me aka sata ba tunda Allah ya ce kawai inda yana so su a wurin su bayani da yayi bayanin adadin abin da za a sata a yanke hannu to sai suka ɗauki zahirin qur'ani suka bar aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar malamai da yawa na magana aiki da hadisi shine daidai don annabi sallallahu alaihi wasallam shike fassara alqur'ani yasa Allah yake magana kullum kullum sai ce ya ba annabi alqur'an da kuma alhikima alkitab wal hikima duk lokacin da aka zo an bashi alqur'an kitab aka zo da hikima to hikiman na yana nufin sunna shine hadisin su yake bayanin alqur'ani shike fassara alqur'ani na'am a wannan babi da za mu shiga shine babi na gaba da ke bayani inkaru shafa'a fil hududi wan nahai anha babi yana bayani ne akan baya halatta a kai mutum gaban alkali ga hukuncin da ya kamata ai mai kuma wani ya je don neman shaitan wannan mutum a hana a masa wannan hukunci shine ma'anar inkaru shafa'a fil hududi idan kafin a kai gaban alkali za a iya yi amma in har ya je gaban alkali to ba maganan a je a nemi kuma shaitan wannan mutum ko a nemi a bada wani abu don a barka da yi masa hukuncin hukuncin Allah ne an gane shine wannan hadisi yake magana a kai. حديثنا دريء كدهم سندبيو عن عائشة رضي الله عنها إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجتري عليه وانا حديثي دقى عائشة رضي الله عنها كي قريشا الأمر وتماتا المخزومية يا داميسو ya tada musu hankali ta yi sata tana da matsayi za a ke mata hannu to sai suka ga abun kai bai kamata ya zama haka ba zai iya toye magana da annabi sallallahu alaihi wasallama wa zai jara'a je samu annabi ya ce ta gaban annabi bayan ta je gaban annabi sai suka ce to ai muna da mutumin da ake kira masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama shine usama dan zaidu زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة كما حب النبي بين حب النبي صلى الله عليه وسلم مسوين النبي دم مسوين النبي annabi yana son zaidu sai ya haifi usama kuma yana son usama to sai ana kiran usama hibbun nabi bin hibbun nabi sallallahu alaihi wasallama masoyin annabi dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama kace to tunda annabi yana so dama mutum wanda kake so kina iya baka magana zaka ji maganansa ko yasa aka samu waliyan Allah ce ala inna awliya Allah la khafun alaihi wa ya hazanun masoyan Allah suna kusa da Allah suna Allah yana san su to in Allah ya so su sai zama shine jagoran su duk abinda kuma suka roki Allah zai ba su wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'adani la uizanna saboda masoyan Allah ne daga to tunda Usama masoyin annabi ne suka ba wanda zai iya magana da annabi sai shi sai suka suka samu usama sai suka je ka je ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa magana akan wannan mata ta yi sata tun Allah ka roƙe shi kada yanke hannunta shine fa usama sai usama je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ma annabi magana <coughs> fa sai annabi ke gaya ma usama atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu ceto zaka so kai a cikin haddi da cikin haddin Allah ya usama summa qama annabi sai ya miƙe فاختضب سيه هدبا فقال سيكي قيامس a أهلك lazina min قبلكم abinda ya halakar da mutane da ke kafin ku yahudawa da nasara annahum kanu idza saraka fihim sharifu taraku idan mai matsayi babban mutum yayi sata sai su kyale shi ba hukunci anan <clears throat> wa idza saraka fihim ad idan kuma mai rauni ne yayi sata aqamu alaihi al sai sai da mai haddi wai mulla annabi ce na rantse da Allah Lauanna Fatima ta binta muhammadin saraka da fatima diyar annabi za ta yi sata laqatawatu yadaha da na yanke hannunta kaga ba maganan cewa a ta kenan wa fi lafzin kanat imra'atun tasta'irul al-mata'a wa tajhaduhu fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qata'i yadiha a wani lafazi ce wata mata ne takan ari kaya. Ara haramun wayan ka don Allah in ta ara shi kenan ce ai ta kallan baran ba a bata ba ta sata da wayo kenan to wannan sai annabi mata hukunci da yanke hannunta gobe ba za ta sake ba wata mamai tunanin haka ba zai sake ba a wata riwaya kenan to sai ta annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga musu inda Fatima za ta yi sata to wallahi sai ya yanke hannunta ballantana kenan wata mata to wannan kaga sun yanke kauna kenan shine annabi ke nuna musu wannan yana nuna mana kenan hukunci aka yi mutane ne iri ɗaya ba bambanci tsakanin babban mutum da kuma ƙaramin mutum ko kuma mawadaci da talaka ko mai mulki da wanda bai da mulki hukunci a wurin Allah iri ɗaya ne gaba ɗaya to wannan shi ne kuma yana nuna mana annabi sallallahu yana son usama fiye da kowa cikin sahabbansa shi yasa suka gaba wanda zai iya masa magana irin wannan magana sai usama din to suka je suka samu usama sannan yana nuna son mutum kuma baya sa mutum ya canza hukuncin Allah madaukakin sarki yadda annabi ke son usama son Allah ya fi yana gaba to da son Allah gaba mutum yakan gabatar wanda ya fi so da yawa akan wanda yake kare sai gabatar da son Allah din da yake so kan son Usama yanzu baya abin nan saurara ma wani in har kuncin Allah ya taso to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu sai nuna musu kuma ko da diyarsa ne Fatima ta yi sata zai yanke hannunta ballantana wata mata masu zumiya. dan wata kabila daban wannan yana nuna hukunci ana yin sa iri daya kuma yana nuna adalci irin na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma kowane mutum aka yi masa hukunci iri daya da kowa ba bambanci tsakanin launin fata ko kuma ah, matsayi ko wani abu iri daya ake yi darasin da za mu koya wannan hadisi da wani abu babba ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sauri ke hada safai yayi hudu ba sannan ya gaya musu muhimmancin abin da ake akai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kullum abin da in wani abu ya faru ko wani sabi wani abu ko ya faɗi wata magana sai tara jama'a yayi hudu ba ya gaya musu abubuwan da ya kamata a yi to wannan hadisi kaman a daya riwayan tunda an ce yanzu ita matan takan ari abu ne sai ta zo ta yi musu ta ce bata ara ba so a yanke mata hannu ya nuna kenan mutum ya ari abu ya zo ya musu za a yanke masa hannu ko ba za a yanke masa hannu ba mafi yawa maganganun malamai jumhur kaman ahama abu hanifa malik da shafi'i da riwaya daga ahmad suna gani ba za a yanke hannu ba a wurinsu saboda an faɗi sharruɗa na yanke hannu cikin wannan baya shi sun karɓa ya girma da arziki je ya ɓoye ya zo ya abin nan to ba hukuncin sata ba ana nufin a sai ɗauki ɗaya riwayan kenan sata ne ta yi ba a aro ta yi ba kamar zahiriya da riwaya ta biyu daga imam ahmad da ibn azam su suna gani za a yanke hannu saboda amfani da wannan riwayan hadisi na biyu an gane to malamai suka yi bayani suka ce za a kalli mutumin yanayin al'adansa ne wannan na yau da kullum ya ara ya zo ya ce bai ara ba to sai a yi masa irin wannan hukuncin da aka yi wannan mata amma yin so ɗaya ne so biyu ba al'adansa ba ne shi kenan sai a yi mashi abin da ake kira at-ta'zir tsoratarwa don kada ya sake a gobe amma ya zama al'adar ne kullum ya ari abu gobe ya dawo sai ai bai ara ba jibi ma haka kawai kullum sai ari kayan mutane je sai da koyi wani abu to sai a yi masa wannan abin da aka yi ma wannan matan don an ce ta kasance kullum tana aron kayan mutane tana musunsu to sai da zama an haɗa riwayoyin guda biyu an yi aiki da su aro kawai so ɗaya ba matsala ya zama al'adar mutum shine za a yanke masa hannu na'am bari faro daga can na'am yana da gida na'am na'am ka rufe na'am na'am in ka shigar da e ka sa ta cikin gate ka rufe gate din hirzinta ne a nan. za a kama za a yanke masa hannu kamar dabbobi ne sun dawo cikin shinge an kulle wani ya shiga tun da har ya bude gate da aka kulle ya shiga hirzi ya ɗauke mota kasan ba kowace mota ko ba kowane mutu yake da garejin aje mota ba an gane in ba yanzu ma za a yi mota ba a sa mata daki koko in aka dawo kofar gida ba katanga dama mafi yawa gine-gine a duniya ko wurare mu ne kawai duk gida sai katanga ba katanga ma ko ba kwa gani a kasashen kuka aka je na duniya kawai za a yi gini ne gidan sama haka ba katanga to in ka kawo motanka a kofar gidanka inda kake faka ta hirzin ta kenan to in wani ya zo ya ɗauke ga sun buɗe wanda zai yi mota ai a kulle take ita ma to duka wannan ya keta hirzin mota to aka kama shi ya tafi da ita za a yanke masa hannu na'am na'am hikiman jefe su saboda su ma a addinin su haka ne jifa to sai musu hukunci da addinin su na abu na farko kenan eh tunda ba musulmi ba akwai a cikin littafin su ai cewa wanda ya haka za a jefe shi to sun yarda da littafi to sai hukunci da abin da suka yarda da shi abu na biyu kuma in kaga sun zo da wajen annabi ya musu hukunci sun yarda da hukuncin addinin musulunci to in musulunci ce ga abin da za a sai musu abin da musulunci suna suka kawo kansu an gane sune wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rif anhum in suka zo maka kai hukunci tsakanin su da gaskiya za ka yi hukunci da qur'ani ko kuma ka kawo da kai ka jale su to amma in suka zo suka ce suna son shari'a musulunci sai ya musu na musulunci ko da ba musulmi ba an gane iya kawo kansa ga shari'a ta kotun musulunci sai masa na kotun musulunci iya kai kansa kotun na gargajiya sai masa na gargajiya abu da zai iya samu a wurin Allah kaman a wannan hukuncin da aka masa in kaman lokacin yana Yahudancin sadin. kuma a lokaci yahudan shi sa kai ma zai amfani shi amma bayan zuwan annabi in bai yadda da annabi ba to ba wani abu da zai amfani shi a yi masa wannan ne don abin da ya yadda da shi shi ya kawo kansa ce a masa ko kuma don an masa abin da ke cikin littafinsa da yanzu ka sun kaman bible da suke amfani da shi akwai su kunce kunce da yawa na bible din da za su iya amfani da shi in suka yi amfani da shi ba wai zai amfani su a wurin Allah ba amma sun yi imani da shi in sun imani da shi to za su yi hukunci da shi to kawai su abin zai amfani su a wurin Allah ko ba zai amfani su ba wannan tunda ba su yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallama in ka kowa bangaren addini to ba su da wata kuma sakamako a wurin Allah da za a ba su lada amma wannan ai tun da suna cewa suna da addini addini nan kuma daga sama yana da littafi littafin akwai hukunci to su hukunci da wannan littafin da suka yadda da shi shi yasa mai bauta ma gunki ma aka ce zai rantsuwa da gunkinsa zai rantse zai amfani shi ne a wurin Allah babu saboda shi ne abin da yake tsoro to in ya ga zai rintse da abin da yake tsoro in ƙarya yake zai ja da baya an gane shi ne amfanin abin na'am alaikum salam sai wanda ya aure wanda ya taba aure aure kuma sahihi na'am a taura Allahu alamu ba mu ga ba ba yi bayani ba cewa auren su ko sai wanda ya aure ko wanda bai ba amma a zahir din shi ma auren su sai wanda ya auren ne kamar malamin nan ya gaya mana wanda ya aure ne ko za a jefe su ma a tauran su sai wanda ya aure su ma kamar qur'ani hukuncin a tawar da alqur'ani a wasu wurare duk iri daya ne na'am <coughs> <coughs> na'am na'am na'am idan an yadda da shi ko an yadda da ita ta shiga ɗakin mai gidan to kenan wannan bai zama hirzi ba a ha'inci ta yi ba sata ba amma in dama an nuna mata iya iyakanta banda ɗakin mai gida banda nan banda nan ga iya inda za ki aiki kishin falo ɗakin ki inda za ki kwana sai ta je ta bude an kulle ta samu makulle a wani wuri ko kuma tana da ta samu sufiya ko ta balla ta shiga ta yi sata to ta sata a cikin hirzi kenan amma in dama ai yadda ta je ta dinga share ma mai gida daki ta wanke mai toilet sai ta yi amfani da wannan daban ta yi sata wannan ha'inci ne ba maganar yanke hannu ba sata ba ake kiransa alkhiyana ake kiran wannan ba yanke hannu na'am eh na'am Eh, <laughs> yana da zunubi ko akwai Allah kamar mutum misali da na yi kafin a yanke ma mutum hannu sai ya yanki ya sashi dukiya mai alfarma daga cikin misalin dukiyar da nace ba da alfarma kamar mutum ne yana sai da wiwi sai ya sayo zo da yawa zo wani wuri ya je boye wani kuma sai ya sace to ko an kama wannan barawa a musulunci ba za a yanke mai hannu ba saboda wiwi ba yadda musulmi ya saida ba ko yadda to ba dukiya ba ne muhtaram ba maganar yanke hannu a wurin ko kuma giya ya sayo ya boye irin sai da giya musulmai a boye din nan ko kuma kayan kaɗe-kaɗe ko fina-finai banza ya siyo sai aka sace kome suka kai wannan ba dukiya ba ne laisa malam muhtaraman la alaihi an gane to yana da laifi yayi wannan satan kayan nan Allah alama ya danganci niyansa idan niyansa ya rage ma musulmai irin wannan banna bai da laifi a wurin Allah in ci ma ya sata ne don je ya sayar to ya ne da wancan da ya kawo din an gane shi ma ya samu kuɗi kaga ya sai da abin da ba a yadda ya sayar ba dama haramun ne ya mallaki abun na ya sayar to ya sata shi ma ya je ya sayar ya ga akwai laifin sata akwai laifin kuma sai da kayan maye ko kayan da musulunci bai yadda da shi ba an gane na'am ID card ko? Eh. شفيع الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك رجع الأمر كله على علانية وسر فعلا تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى زوج زورته ما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى زوج زورته ما باركت على إبراهيم إنك أمير مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا ما أنت على به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنها قريب القريب مجيب الدعاء رب العالمين اللهم لا قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعينا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وسمنا فيما بقى من أمورنا وارزقنا عملا زكيا ترضى به عنا اللهم هدنا لأسن الآمال والأخلاق لا يدي لأسنا إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تنثر علينا اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل شرك المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين انصر عبادك المؤمنين لمن أراد الإسلام المسلم بسوء فأشغل في نفسه لمن كاد الإسلام فكيده في حي قيوم هذا الجلال الإكرام سبحان ربك رب العزة ما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين